a yau kwanan wata ɗaya ga watan ramadan shekara ta 1444 hijiriya wanda ya dace da 23 ga watan uku shekara ta 2023 a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan gari mai albarka garin kumo akko local government jihar gombe nigeria wanda a shekarar da ta gabata mun tsaya ne a tafsirin suratun nur ƙarshen suratun nur wanda yau insha Allahu ta'ala a wannan yammaci za mu fara ne da farkon suratul furqan bismillah arama a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim tabarakal ladhi nazzala suratul furkan sura ce 'yar makka shine ake cewa minas suwaril makkiya sura ce wadda ake cewa an saukar da ita a makka adadin ayoyinta aya saba'in da bakwai ne daidai kuma allah ya saukar da ita ne bayan suratu yasin bayan an saukar da yasin aka saukar da ita jerinta a cikin alkur'ani idan an irga za a ga ita ce sura ta 25 kenan tun da muka fara karatun nan yau muka zo sura ta 25 a cikin surori 116 daga cikin malamai na tafsiri akwai wanda an nakalto zance daga gare su babu sabani cewa wannan sura 'yar makka ce kamar imam ibn kathir haka ya nakalto haka imam ibn jarir tabari shi ma a imam razi kai allah musu rahama haka ya rawaito imam al-qurtubi ya ce hiya makiyatun ala qawlil jamhur sura ce 'yar makka kullaha ko fi qawlil jamhur kamar yadda mafi rinjayen malamai suka faɗa kenan wannan magana ta imamul qurtubi yana nuna akwai wasu waɗanda suka ce ba sura ce 'yar makka ba ibnu abbas da imamu qatada suka ce sura ce 'yar makka amma banda ayoyi guda uku waɗannan ayoyi uku su 'yan madina ne faɗin allah walladina la yad'una ma allahi ilahan akhar har zuwa wa kana Allahu ghafurur rahima a cikin ayar a cikin surar duka waɗannan 'yan madina ne Allah ya buɗe wannan sura da yaban kansa shi tabaraka wa ta'ala ya ce ladhi nazzala zalal furqana ala abdihi shine Muhammad ibn Abdullah ya yabi kansa shine saukar da alkur'ani gabawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine wanda yake da mulkin sammai yake da mulkin kasai wallazi lahu mulku samawati wal ard kenan kuma shine wallazi khalaqa kulla shay'in shine ya halicci komai faqaddarahu taqdira تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا sannan surar ta shiga bayani dangane da maganganun mushrikai kafirai makiya Allah waɗanda suka yi ta tayar da shubuha suka yi ta kawo maganganu na rikici da tayar da hankali akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama surar ta yi musu raddi suratul furqan ta mai da martani akan mushrikai akan kafirai dangane da abubuwan da suke faɗa na batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama surar ta yi muƙarana ta kwatanta tsakanin wato makomar musulmai da kuma makomar kafirai mushirkai maƙiya Allah وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسكورا bayan haka alkur'ani ya yi bayani akan hasara wannan sura ta yi bayani akan hasarar da kafirai za su yi ranar tashi alkiyama sannan kuma ba wanda zai taimaka musu kuma Allah ya yi bayani a cikin wannan sura irin girman kan su waɗannan kafirai da zaluncinsu ya kuma yi musu raddi a kan abin da zai kunyata su wa ƙalar ladina layar juna liƙa'ana laula unzila alaina almala'ikatu auna rabbana لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا سنن سورة تايمة جنا أكن كسوشن وسدقت كين النباوة labarin annabawa ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما sannan surar ta yi magana har yanzu dangane da irin kafirai da suke karyata manzan Allah da manzancinsa kuma ta yi rarrashi ga shi annabi ɗin ta rarrashe shi ya yi haƙuri dangane da abin da waɗannan kafirai suke masa wa idza ra'auka in ka illa huzwan a hadha Sallahu ba'atha Allahu rasula in kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna alaiha wa sawfa ya'lamuna hina yarawna al'azaba man adallu sabila ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alayhi wakila am tahsabu anna aktharahum yasma'una aw yaqilun inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila bayan haka suratul furqan ta yi magana dangane da wato ƙarfin mulkin Allah da sarautar Ubangiji da isarsa da buwayarsa a bayan ƙasa kuma ta nuna mana lallai. Allah shi ne mai iko ya shimfida inuwa daga nan har iyadu Allah shi ne mai ikon ya kawo dare ya kawo rana Allah shi shine ke kawo iska ya aiko ta lokacin da ya ga dama don ta zama bushara ga saukar ruwan sama idan za a yi ruwan sama Allah ya kan kawo wata iska mai sanyi don tana nuna mutane ku shirya za a saukan muku da ruwan sama sannan kuma ta yi nuni akan Allah shine yake raba tsakanin wato koguna guda biyu waɗanda suke mabambanta juna kuma ya hana su haɗewa da junansu sannan kuma ta yi magana akan Allah shi ya halicci ɗan adam daga ruwan maniyi don ya gane shi waye kuma mai matsayinsa kuma me asalinsa sannan kuma surat ta yi bayani akan cewa ku yi mamakin halin kafirai halin mushirkai waɗanda suke bautawa wa wani ba Allah ba duk da wannan misalai da aka yi ta buga musu alam tara ila rabbika kaifa madda dhilla walau sha'a la sakina sakinan thumma ja'alna ash-shamsa alayhi dalila thumma qabadnahu ilayna qabdan yasira wa huwa alladhi ja'ala lakum al-layla libasan wan-nawma subatan wa ja'ala an-nahara nushura har yanzu surar a cikin ƙarshe ta ta yi bayanin halin bayan Allah na ƙwarai su ne ake ce da su ibadur rahman waɗanda ce na cikin siffar su mutane ne masu tawadu'u bayan Allah na ƙwarai masu ƙanƙan da kai ba su da girman kai suna yin afuwa wa wawa da ya musu wauta sai su yafe masa da jahili da ya musu jahilci sai su kau da kai sannan kuma mutane ne masu yawaita ibada da sallah karatun alkur'ani da kankan da kai sannan kuma Allah ya yi alkawari zai kautan musu da azabar jahannama ba za ta zama ta same su ba sannan kuma suna masu ciyarwa ba su da rowa suna da ikhlasi da bin Allah tabaraka wa ta'ala sannan suna nisantar dukkan wani abu na wulakanci da kaskanci da Allah ya haramta ya ce kada a yi wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi haunan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama alladhina walladhina yabituna li rabbihim sujjatan wa qiyama والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما سنن الله تبارك وتعالى ya yi bayani dangane da wasu abubuwa da surar ta da hankali tana magana a kansu a dunkule wanda su ne kamar haka mana akwai wasu abubuwa a dunkule da surar ta yi magana a kansu kamar yadda ta yi bayani dangane da ƙudurar Allah aka yi ta kawo mana ayoyi da suke nuna lalle Allah shine mai iko lalle Allah shine isasshe lalle Allah shine mabuwayi sarki mai ƙarfi wanda ya fi kowa ƙarfi tabaraka ta'ala duk a cikin wannan suratul furqan kuma Allah ya yi bayani a cikin surar wajibi ne a ibada don shi shi kaɗai da yake da wannan sifofi sannan kuma surar ta yi ta yaban Allah akan ayyukansa da yake yi yau da gobe baraka Ladina zalal furqana ala abdihi wannan yabo ne ga Allah da nuna ƙarfin mulkin Allah tabarakal ladhi ja'ala fis sama'i burujan kaga wannan shi ma yana nuna ƙarfin Allah da mulkin sa tabaraka ladhi in sha'a ja'ala laka khairan min jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa yaj'al laka qusura wannan tabaraka tabaraka tabaraka har guda uku a cikin sura gaba daya sannan Allah ce wa huwa alladhi marajal bahraini hadha azbun furatun sa'igun hadha azbun furatun wa hadha milhun ujaj yace wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum wa kana al-kafiru ala rabbihi zahira wannan gaba ta farko kenan sannan surar ta yi magana dangane da yaya za ta shigar da rarrashi da kwantar da hankali ga ainihin wato zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi sallama a tabbatar da shi akan abin da yake daidai ne babu gudu babu ja da baya ba daga kafa akan da'awa akan karantarwa akan kuma cewa lallai shi Allah ne aiko shi ba matsafi ba ne kamar yadda suka faɗa ba mahaukaci ba ne kamar yadda suka faɗa ba mai neman mulki da sarauta ba ne kamar yadda suka faɗa kuma ta rarrashe shi akan ya yi haƙuri dangane da abin da mushirkai kafirai suke jifansa da shi da abin da Allah ya riga ya wanke shi da kuma irin izgilanci da suke masa da izgilanci da suke wa da'awarsa shi annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya rarrashi manzon Allah cikin wannan sura da irin abin akan irin abin da suke gaya masa cewa alqur'ani tatsuniya ne na mutanen farko kuma alqur'ani ƙarya ne wal iyazu billah sannan suka karyata cewa wai yaya za a yi a ce ma wai wannan annabi ne kuma ya zama cikin mutane duka waɗannan ƙarya ce da ƙirƙira da shaidanci da wulakanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wa amma Allah ya rarrashe shi yace yayi hakuri wa qala alladhina kafaru in hadha illa ifkun iftarahu wa anahu alayhi qaumun akharun faqad ja'u zulman wa zura wa qalu asatiru al-awwalina iktatabaha fa hiya tumla alayhi bukratan wa asila qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fi samawati wal ard innahu kana ghafuran rahima sannan suka ce wa qalu ma li hadha rasul يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا سنن الله يتشي وإذا قيل له اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا duka waɗannan rarrashi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bayanin cewa waɗannan mutane ba sa kan daidai unzur kaifa zarabu lakal amsala فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا duka waɗannan ayoyi suna bayani ne irin yadda kafirai suka yi ta gaya manzan Allah maganganu da suka ga dama Allah kuma yana rarrashinsa idan muka lura kwarai da gaske surat ta yi magana akan shubuha da su waɗannan mushirkai suke tayarwa mana abin da zai rikitar ya hana mutane su gane dawar manzon Allah sallallahu alaihi sallam surat ta kawo bayanin su kuma surat ta yi musu raddi sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi sallama Allah ya nuna masa cewa abin da ya same shi a yau ba wai shi kaɗai ya fara samu ba ya samu sauran muminai ko ya samu sauran manzanni da suka gabace shi sannan surar ta yi magana a kan wato abinda da zai kasance ranar tashin alkiyama ga waɗanda suka karyata Allah cikin mushirkai za su haɗu da baƙin ciki za su haɗu da ɓacin rai za su haɗu da damuwa za su yi nadama za su haɗu da mummunar makoma ranar tashin alkiyama kamar yadda ta yi bayani ga abin da Allah ya tanadar wa muminai bayan Allah na kwarai mutanen arziki 'ya'yan kirki ya tanadar musu aljannatai wanda ƙoramai na gudana a ƙarƙashinsu Allah ce bal kazzabu bi sa'a wa a'tadina liman kazzaba bi sa'ati sa'ira idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira wa idza ulqu minha makanan dayyiqan mukarranina da'au hunalika subura Allah ya ce la tad'u al-yawma suburan wahida wad'u suburan kasira sannan yi bayani akan abin da za su tarar a kiyama wa yawma abdu zalimu ala ya daihi ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila a zallani 'ani adh-dhikri ba'da iz ja'ani wa kana ash lil-insani khazula sannan kuma ta ce dangane da muminai wal adhalika khairun am jannatul khuld allati wu'ida al lahum jaza'an wa masira lahum fiha ma yasha'una khalidin kana ala rabbika wa'dan mas'ula wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al ardi hawlan wa idha khatabahum al jahiluna salama har zuwa inda yace khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama wannan shine khulasa a takaice abinda ita wannan suratul furqan take dauke da shi wanda zamu zo mu waɗannan ayoyi ɗaya bayan ɗaya tare da fassarawa da kuma bayani dalla dalla da ikon Allah da ya sari wasa Allah ma yace mana bismillahir rahmanir rahim tabarakalladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira wannan sura Allah ya buɗe ta da yabo a kansa da irin abin da ya dace da shi tabaraka ta'ala ya dace da kamalarsa ya dace da ƙudurarsa ya dace da isarsa wannan kalmar tabaraka malaman nahu suna cewa fi'ilu madin la yansarif fi'ilu madin la yansarif shine tabaraka din abinda ake nufi da fi'ilin da aka ce la yansarif mana la min minhu mudari'un wala amrun wala ismu fa'il mudari'i ya zuwa a cikinsa ba ya iya daukan fi'ili amri ba ya iya daukan ismu fa'il shine tabaraka ismu wato fi'ilu madin la yansarif haka ya zo tabaraka abinda ake nufi an ciro kalmar ne daga albaraka abin da ake nufi da albaraka shine wato alkasratu min kulli khair alheri mai yawa shine ba shi yake cewa albarka tabaraka albarka daga albarakatu albarakatu a larabci shine wato alkasir min kulli khair abu mai yawa mai alheri duk alheri da yake da yawa shine ake ce da shi albaraka shine kake ji Allah wato bahaushe yana cewa Allah dai ya masa albarka ma'ana Allah ya tula masa alheri shi ne ma'anan albarka a asali ana nufin annama wa ziyada ne ma'ana abin da ke karuwa Allah ya ta kara shi kullum yana karuwa ma'ana alheri mai yawa kasratu khair wa isanuhu wato alheri mai yawa mai kyau kenan sai mu ce albarkatun ubangijinka sun yawaita shine tabaraka ko alkhairan ubangijinka sun yawaita don ana nufin albarkar ubangiji ko kuma kalmar tabarakan an ciro ta ne daga albarkatu ba albaraka ba albarka shine ba shi ce albarka ba albaraka ba shi ma cewa Allah ya yi albarka yawwa da ɗaurin ra'un ko wancan albarakatu wannan kuma albarkatu abinda ake nufi da albarka shine tabbata abu ya tabbata abu ya kahu laraba sukan ce barakal ba'iru ana nufin sabatal ba'iru idan raƙumi ya durkusa ɗin nan ya kafu kenan to sai a ce barakal ba'iru anaka fi mawdi'ihi falazimahu wa sabata fihi kuma kullu shay'in sabata wa dama duk abin da ya tabbata ya dawwama faqad baraka <laughs> an gane ko duk abin da ya dawwama ya tabbata to sai a ce a larabci baraka wannan tabbataccen abu ne ana sabata wa dama ala khalqihi to yan anan sai mu ce Allah ya tabbatar da ko Allah ya tabbatar da alheri da albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko albarkar Allah shi a karan kansa mai yawa ce ta yalwata kuma ta tabbata albarkar ubangiji albarka ce da ta zulu latan tanqati wato la ta za' ba ta girgiza li'annaha min albarka min thubut kenan albarkatun ubangijinka ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da alkhairan ubangijinka ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sun tabbata wanda shine sifansa alladhi nazzala alfurqana ala abdihi wanda ya sassaukar da alqur'ani akan bawansa Liyakuna yakuna lil nazira dan shi qur'anin ya zama gargaɗi ne ga talikan bayi duk waɗanda suke ba Allah ba su ne ala ko shi manzon Allah ya zama gargaɗi ga dukkan halitta al-furqan waznan wa ma'ana tabarakal ladhi nazzala al ai tabarakal ladhi nazzala al duk ɗaya ne ba wani bambanci waznan wa ma'ana me yasa aka ce da alqur'ani alfurqan suka ce li annahu yufarriqu bainal haqqi wal batil saboda ai littafi ne da yake bambancewa tsakanin ƙarya da gaskiya shi yasa aka ce masa alfurqan yawmal furqan yawmal taqal jam'an alfurqan ranar rabewa alqur'ani alfurqan ne saboda yana rarrabewa yana bambancewa tsakanin ƙarya da gaskiya yayi bayanin abu kaza daidai ne ya yi bayanin abu kaza kuskure ne ya yi bayanin abu kaza gaskiya ne ya yi bayanin abu kaza karya ne don haka aka ce da alƙur'ani alfurqan sai kalmar nazira liyakuna lil'alamina nazira daga al'inzar ne al'inzar ana nufin al'ilam al-muqtarinu bi tahdidin wa takhwif wato sanarwa da yake haɗe da ainihin wato tsoratarwa da firgitarwa da jan kunne in an ce an zara yunziru zira bihi qauman ludda kalmar inzar a sanar da mutum wani abu tare da bashi tsoro da kuma ja masa kunne liyakuna na nazira. wannan alkur'ani inzari ne jan kunne ne Faɗa ne tsoratarwa ne ga barin munanan ayyuka ga dukkan bayin Allah da suke a duniya gaba daya jalla sha'anullahi tabaraka wa ta'ala wa takatharat wa damat khairatuhu barakatuhu sha'anin ubangiji ya girmama ya ɗaukaka albarkatun Allah alkhairan ubangiji sun yawaita ba su irgu ba wanda shine ya saukar da alkur'ani ga bawansa Muhammad dan Abdullah liyakuna La'alamina ana nufin al'insu waljin mutane da aljanu naziran wato munziran iyahum bisu ilmasir yana tsoratar da su dangane da mummunan makoma in suka ci gaba da yin kafirci da kuma shirka malamai suka ce da Allah ya yi amfani da kalmar tabaraka wannan yana nuna cewa bayi ya kamata su sani fa duk abin da Allah yake saukarwa a duniya na alheri fa mai yawa ne ba kaɗan ba ne duk wani abin da ka sani alheri ne abun so ne da Allah yake bayarwa a duniya mai yawa ne ba kaɗan ba ne shi ya ce tabaraka dan me yasa dan kada ka yi tsammanin dan an ba wancan alhajin da yawa zai kare kai baka samu ba idan lafiya ce Allah ya zo raba ta tabaraka tana da yawa ba ta karewa komai na Allah mai yawa ne in dukiya ne kana ganin Allah ya ba wancan ya ba wancan ya ba wancan shi lamarin Allah ar ne ma yana ba shi dukiya wanda baya sallah mai zagin Allah mushriki kafiri maciyin kare maciyin alade mai hadawa da kwadi da fari duk ya hada ya cinye sai Allah ya dauka ya bashi ba abin da ya damu ubangiji da kar ka taba tsammanin wai abin da Allah ke barwa wai kadan ne wai zai zama kadan ba a same shi ba yana da yawa da haka in zaka roki Allah ka roke shi da babban masaki shi yasa aka ce mutum ya zo yin addu'a ya roka haka ba wai kai haka ba ka bude hannu ka roka ka yi da gaske saboda Allah shine mai bayarwa mai tarin yawa tun da Allah fa yi duniya yake bayarwa bai daina bayarwa ba bai kare ba kai sai kare a kanka da Allah ya yi duniya ake ta shan ruwa ba a daina shan ruwa ba kai sai ya kare a garin ku tun da Allah ya duniya aka ake noma tun da Allah ya duniya ake noma a shuka a girbe a sare a daka a niƙa a cinye a kashi a ɗebi kashin a mai da shi gona a daɗa shukawa a girbe a sare a sayar a sa kuɗi riga a ɗinka ta mutu a kai ta bola a ƙona a kai takin gona haka za a yi ta recycling ai recycling ne duk rayuwa gaba daya dawar da muke ci da masarar da muke cin an girbi an sare sai mu ci sai mu yi bayan gida sai ya bi kasa. ko baka kai shi gona ba yana shiga ƙasa idan ruwa ƙasa tana zuƙe shi allah ya kai shi inda ake so ya amfani yasa garin da ya fi kowa yawan kashi ya fi taki mai yawa kenan ku bani ruwa in sha mana shi ma wannan ruwan da aka sha zai koma ai baya zama da an sha shi jiki ya yi amfani da shi za a fitar da shi akwai inda zai bi kuma Allah yake daukan sai kai shi inda ya ga dama da haka su alkhairai na Allah a buɗe suke kaga da yi sama bai ba wani shugaban kasa ko wani gwamnan banki ko wani kaza makullin sama ba dan da sun kule mu wallahi ko ba ka bane ba sai ya bar su a hannunsa ko annaba Allah bai ba su makullin sama ba saboda albarkatun daga sama suke sokowa iska mai daɗi arziki alheri albarka da yake sakowa na ruwan sama da dukkan abin da yake sakowa da ba ma gani with our naked eyes duka daga sama yake sakowa na Allah ne da haka idan ya zo saukarwa kowa sai samu wani guri sai Allah ya ba su arzikin dawa a ta nomawa a ciyar da ƙasar nan a iya state ɗaya ko jihar zamfara kaɗai suna da dajuka da ba dan yan ta'adda da aka baza musu a wurin ba akwai dajuka a jihar zamfara kadai inda ake noma dawa da za a iya ciyar da najeriya gaba daya irin jaddawan nan mai kyau da kaikayinta a bawa shanu su ci karanta a yi amfani da shi ita kanta dawar a kai ta mutane su ci har 'yan giya ma su siya su giya da ita su kuma wani abin allah ya ba sai Allah ya tattara doya a taraba doya dai da gyada doyan nan ka ganta iya ganinka ko ina da ka sani a duniya malam ana son doya da bature da fari da kowa wani dan uwa ya ce min malam gamu a dubai na je ina sha'awar doya kwaya daya da aka yi odar ta aka wata daga najeriya doya ta raba kwaya daya ya ce wallahi malam guda ɗaya na sai ta wajen dubu ashirin da biyar kwaya daya ya kaga kuɗi ji ashi Allah bai bar mu a ƙasa ba yasa mutanen taraba ku tsaya sosai ku zauna da gindinku yawwa sosai ku zauna da gindinku ƙasar ku ce jihar ku ne ku yi noma ku yi arziki ku shiga siyasa ku samu mulki ku taimaki yan uwanku Allah a wasu wuraren sai ba su arzikin zinari ina muku magana akan albarkatun ubangiji ne da ba za su irgu ba malam ko ba aikin gwamnati fa in muna so za mu rayu wallahi akan wannan kasar kadai da Allah ya shimfiɗa wallahi za mu ci abinci mu rayu mu gina gida lafiyayye ba da kudin albashi ba mu ci abinci mai kyau ba da kudin albashi ba mu ɗinka sutura mai kyau ba da kudin albashi ba mu je hajji da umra dubai din ma mu tafi mu zagaya a shekara mu je mu dawo mu biya ta ingila da Amerika duk mu je mu dawo da kudin noma duk za mu iya yi kawai abin da allah ya jarabe mu da shi ba mu samu shugabanni masu kishin al'ummarsu ba sai kaɗan a cikinsu su kuma kaɗan ɗin masu kishin al'ummar tasu ba su da ƙarfi ba su da yawa maɓarnatan sun fi su yawa amma da ba don haka ba da ɗan najeriya wallahi yana cikin waɗanda za su fi kowa jin daɗi a duniya Ƙasarmu Allah ya ba mu ƙasar gwanda ƙasar wake ƙasar kuɓewa ƙasar waken soya ƙasar farin wake ƙasar farar dawa ƙasar jaddawa ƙasar jar masara ƙasar farar masara ƙasar gero ƙasar maiwa ƙasar tattasai ƙasar tumatir kasar alayyahu kasar karkashi kasar yakuwa kai ku ta gaya min da Allah kasar me ba abin da ba a yi a Najeriya ka ji wannan shi kuma wai karas ana magana ba da wai karas kai karas ne da me karan ba ba ana magana kayan kuɗi ka zo ka <laughs> karas karas da za a cika wani bayarwa gaba ɗaya bai fi dubu uku da ɗari biyar ba ana maganar kayan kudi a kuɗi ka makaka Allah baka gonar karas duka waɗannan ababi na noma kawai akwai noman kiwo dabbobi duk wata nau'i na dabba da ka sani a ƙasar nan cikin albarkacin ubangiji duk cikin tabaraka ne ka noma ka kai shanu su ci su sha a ƙasan nan inda ba don rashin tsari ba da muke da shi da wani mai saniya ba zai sai dusa ba wallahi a daji kawai muka zuba shanunmu za su shekara su ci su sha su haihu ziyara kawai za mu rinka zuwa ba sai mun sha wahala wai mun sai dusa ba saboda a dajin nan duk abin da saniyan nan take bukata ta ci ta yi kiba ta yi maiko da ruwa da komai akwai shi ko babu to amma babu tsari babu tunani mai kyau da sai mu amfana idan baka yadda da abin da nake faɗa ba fulanin da suke cikin can cikin daji da ba sa shigowa cikin gari gaba ɗaya rayuwarsu a daji suke yawo masu bin ƙasashe su ne nijar su ne kamaru su ne bin kaza wace dusa suke sewa shanunsu suke girma a daji suke rayuwa da ciyawa busasshiya su ci ciyawa ɗanya in an yi rani su tafi su je su ba su bushasshiyar ciyawa su rinka bin su gindin ruwa yawo suke yi ka ga shanun nan luɓa-luɓan shanu lafiyayyu arziki a kan wannan kaɗai ya ishe mu marayu ban maka maganar raƙuma ba ban maka maganar tumaki da suke cikin mu ba da awaki tun da Allah ya duniya ake yanka akuya ake yanka tinkiya ta ƙi ta ƙare har yau tabaraka ne wallahi ka taba ji an zo kasuwar garin nan ta kuma an ce kai yau jama'a an samu matsala wallahi raguna sun kare a ƙasar nan ka taba ji ka taba ji an ce jama'a yau babu awakin da za a siya a yanka ka duba irin cin naman da ake yi a ci nama a ci nama tinkiyan nan fa a shekara sau ɗaya take haihuwa amma kullum sai ka je ka tarar yanka fa ake ba wai odar su ake da kawo kun taba ga an wasu su an kawo su daga kamar ko daga cadi namu ne na gidajen mu sai ma dai mu ɗiba mu kai amma malam sun ki karewa saboda albarka akuya in ta tashi in ran ta ya ɓaci sai ta haifa ma ƙwaya biyar a lokaci guda ko ba haka bane ba kuma nama mai kyau <laughs> wallahi duk wani albarka ne amma za ka ga abubuwan da ba a ci Allah bai halatta a ci ba yanzu irin karnuka sai ka nemi kare a wani gurin ka rasa ka duba dai ba wani cinsa ake ba in banda waɗancan mutane da suke cinsa ba su ma ba kasafai suke cinsa ba sai sun shiga talauci duba alade sai ga bai da yawa amma za ka ga an yi roka roka tirela tirela ta tumaki da awaki a kai su lagos a kai su ina a kai waje a kai menene banda wanda suke mutuwa haka kawai banda wanda ake yankawa ka duba duk sati sai an yi suna an yanka rago ko an yanka tinkiya amma sun ki karewa albarka duk yana cikin tabaraka din nan wato tabarakan nan fa malam komai ta shiga ciki ba abin da babu kuɗi a aljihun mutane duk inda ka zagaya a duniya kowace ƙasa akwai kuɗin da suke rayuwa da shi akwai aljihunsu akwai kuma a banki banda wanda suke bin iska lambobi kawai za a yi ta tura transfer transfer transfer ko ba ka bayan iska ce kawai lamba ce kawai za ka danna yaya aka yi ba su kare ba tabaraka albarkatun ubangiji alkhairai shi yasa Allah ya halicci kowa zai iya rayuwa a duniya insha Allah tabaraka wa ta'ala da kuma abincinsa da ruwan shansa da duk abin da ya tsaga masa wannan su ne kaɗan daga cikin misalai na yau da gobe da za mu iya ganewa dangane da ma'anar tabaraka wato alkhairai da albarkatu ga bayan Allah malam cewa wa anna hadal ata sabitun mustaqir wannan kyauta da ubangiji ya tanadar tabbatacciya ne ba ta kaucewa kuma wannan shi ke nuna mana ƙarfin mulki da girman Allah da sarauta tasa da ikonsa kuma sai ya nuna tunda Allah shi yake da wannan bai kamata ba mu bauta wa wani ba shi ba ubangijin da ya mana waɗannan abubuwa ya kamata mu bauta masa shi shi kaɗai kuma a nan Allah tabaraka ta'ala ya yi amfani da kalmar nazzala ya ce tabarakan lazi nazzala bai ce tabarakan lazi anzala ba sai ya yi amfani da at-tad'if ɗaliban ilimi ya kamata ku rinka gane bambanci tsakanin irin waɗannan kalmomi na alkur'ani tabarakal lazi anzala ko tabarakan lazi nazzala da anzala da nazzala ta tad'if ne kaga nazzala wancan kuma anzala akwai sauƙi, saboda shi alƙur'ani abinda da yasa aka ce nazzala ba a lokaci guda ɗaya ya sauka ba abinda aka saukar da shi dare ɗaya lokaci guda kamar attaura kamar linjila dare ɗaya lokaci ɗaya ne aka saukar shi yasa suka ce laula nuzila hadal qur'anu jumlatan wahidatan Allah ce kadhalika linusabbita bihi fu'adaka warattalnahu tartila me yasa ba a saukar da wani alqur'ani a dunkule ba to in an ce anzala abinda aka saukar da shi lokaci guda in an ce nazzala abinda aka saukar da shi fi mu mutafarriqa kenan ya sauka wato a daban-daban daban ne ba a lokaci guda ba to me hikimar da ta sa ba a saukar da qur'ani dare ɗaya ba Allah ya ce kazalika linu sabbita bihi fuadaka mun yi haka ne don mu tabbatar da zuciyarka a hankali a hankali a baka shi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ka riƙe shi shi yasa aka yi amfani da kalmar nazzala sannan sai ya ce ala abdihi bai ce ala muhammadin ba sai ce akan bawansa ya sifanta shi bil ubudiyya kuma abu mamaki ubudiyar sai ya ce abdihi bawansa a adafahu ila nafsihi ila zatihi a sharifa ya danganta cewa bawa na in ji Allah ba don komai ba littashrifi wa takrimi wa ta'zimi don ya sharrafa annabi ya karrama annabi ya girmama annabi shi yasa ya ce bawana ko bawansa ala abdihi kuma wannan ubudiya din shine abinda duk wani dan adam a duniya yake nema ya zama Allah ya sa ya zama bawa na Allah kai ma so kake a ce da kai bawa ne amma na Allah mai bin Allah masoyin Allah tabaraka wa ta'ala sannan yace li yakuna lil Nazira ya yayi amfani da Nazira al'inzar inzar bai ce bashira ba mai bushara ba me yasa bai ce ya zama mai bushara ba sai ce ya zama mai gargadi dan wannan wurin wuri ne na jan kunne musamman ga su mushirkai wanda suke ƙaryata shi annabin suke cewa shi ba annabi ba ne yaya za a yi annabi ya zama mutum ai ba zai yi annabi ya zama mutum ba su a wajensu ba inda zai annabi ko manzo ya zama mutum to shi ne Allah ya turo shi musu gargadi li yakuna lil alamin ay yakuna lin jami'an dan ya zama ga mutane ga baki ɗayan su mai gargadi ko kuma ga alamul insi duka da alamul jinni duka Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina ka gani Allah ya turo shi gaba ɗaya rahma ce ga al'umma gaba ɗaya qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an sannan Allah ya sifanta shi manzon Allah ya sifanta kansa cewa shi ne yake da mulkin sammai shi yake da mulkin ƙasai fa huwal khaliqu Allah shi ya halicci sammai duka shi ya halicci ƙasai duka yanzu saman nan ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida har ta bakwai ba wanda ya yi su in ba Allah ba shi shi kadai ba tare da ya nemi shawarar wani ba ba tare da ya nemi taimakon wani injiniya ba ba wani mai zane ba wani architect mai zanen guri ba wani wani quantity surveyor ba wani mai tono ba wani mai rodi ba wani kafinta ba mai fenti ba kowa Allah shi kaɗai ya halitta sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu kuma har yau da ikon Allah tabaraka ta'ala Allah bai sa wani mai bincike ya gano da wani sinadari aka yi wannan samar ba ga ta dai muna ganinta amma har yau ba a gane ba roba ce katako ne kwankere ne duwatsu ne ciyawa ce auduga ne to menene akwai wani mai bincike da ya gano wannan saman da wani sinadari da wace kama da me aka yi wannan kadai ya isa ya sa kafiri ya yadda akwai Allah ga ta dai muna ganin ta tun da Allah ya duniya ake ganin nan duk wanda suka taɓa rayuwa a nan suka yi suka gama haka suka ga saman nan suka batta kuma yau da wani ɗan luluke zai luluka ya ta lulukawa wai ya ce sai ya iso ta ya gano me. bai isa ya gane da me aka yi ba kuma abin mamaki tana da ƙofa da marfi annabi ya shiga ya wuce ta wannan saman la ilaha illallah muhammadu rasulullah annabi dan gatan Allah Allah ya ɗauke shi ya yi sama da shi ya wuce wannan sama aka bude mai ƙofar da mala'ikun da suke gadinta suka bude ya shiga yaga ga halittar da ke saman farko aka daɗa lulukawa tafiyar shekara 500 kafin aje sama ta biyu ya je aka dada bude masa kofa kofa kofa ba wata sama da ya jefa ce akwai kofa sai da ya kure har ta bakwai din sai da ya duka abin mamaki tafiyar shekara 500 daga nan zuwa sama ta farko 500 sama ta biyu 500 sama ta uku 500 sama ta kaza 500 a wata riwaya aka ce faɗin mitas ɗin kaurin sama ka san idan za a zuba dakin ai ana cewa inci shida ko inci tara ko inci kaza to ita kanta rufin saman fadin tafiyar shekara 500 ne wato wani abin ana faɗa kawai sai dai ka sallama ka miƙa wuya ka imani duka annabi ya je gaba ɗaya a dare ɗaya ya ga abin da ido bai taɓa gani ba ya ji abin da kunne bai taba ji ba ya ga ikon Allah ya ga sarautar Ubangiji duka don ya karɓo mana sallah kuma don ya tabbatar mana akwai Allah alhamdulillah ya Allah mun yi imani mun yadda da kai Allah ka ɗauki ran na musulmi masu imani don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar mana Allah shi ke da mulkin waɗannan sammai da ƙasai sannan kuma Allah bai da ɗa walam yattakhid waladan ba shi da ɗa ni ne da kai muke da ɗa ana riƙan ɗa ne don neman taimako mutum ya haifi ɗa don ya taimaka masa amma Allah ina ruwansa da ɗa mai mata shi yake yin ɗa to shi Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad wa lam takun lahu sahiba ba shi da mata wa khalaqa kulla shay'in shi komai shi ya halice shi da ka bai da da wa lam yakun lahu sharikun fil mulki bai da abokin tarayya wajen mulkin nan kamar a ce ofis ɗin Allah shi da wani ne a'a shi kadai ne ba la ilaha illallah ba wani wanda yake juya Yudiru alam mai juya duniya mai sarrafa duniya in ba Allah ba shi kadai yake yi da tunda shi kadai ne ya kamata ka bauta masa shi shi kadai in ka zo roƙa ka roƙe shi shi kadai in ka zo neman taimako ka nemi taimakonsa shi shi kadai kuma wallahi shi shi kadai din ya isa maka komai duk wanda ya rike wani ba Allah ba ya yi asara ina waɗanda aka ba su wasu aka ce su rike su ba Allah ba sun cuce ka sun gama da kai sun hada ka da wani Allah sun raba ka da Allah walam ya kullahu sharikun fil mulki mulkin duniya tabaraka wa ta'ala ba wani wanda yake tarayya da shi a cikin mulki kuma shi baya espaya ya gama wani ya zo ya karba a'a kuma Allah kwaya ɗaya ne lauka na fihi ma alihatun illa Allah la fasadata da a ce akwai wasu allolin ba Allah ba a duniya da sammai da kasai da sun rugurguje don sai an yi fada wata ran tsakanin allolin shi sa ga masu mulki ba sa yin kishiya yanzu sai na maka sharhi da bayani cewa Allah shi kadai ne a mulkinsa ka taba an ce gwamnan garin kusubi ne yanzu da wani a nan garin nan garin za gobe zai zo yi wani taro ya tare jama'a ya ce jama'a ni ne gwamnan jihar gombe tab tun daga abuja za ka ga sojoji sun taho ba wai daga gombe kadai ba sai an zo an ce waye wannan ya ce shi gwamna ne bayan ba sa son kishiya da yau mutanen gombe adamawa bauchi yobe taraba za su haɗa kai su ce ga wani shugaba shine shugaban ƙasa sun ware a najeriya to ba wai buhari ba tinubu ma sai ya zo ya yaƙe su kaga ce tinubu bai hau ba ba sa son kishiya ba za su yadda ba yanzu sai an maka bayani cewa Allah shi ɗaya ne da yake diga ne kai baka ganewa sai na ta maimaita maka na ce Allah shi kadai ne yake mulki kai ba ma wannan ba fa ciyaman local government wallahi in ya ji labarin wani ya ce shi ma ciyaman ne za a yaƙe shi har yallaɓuka masu rauni eh yallaɓuka jam'in yallaɓai ne ai kai ba fulatani ne baka ja wasa ko <laughs> ba sa son kishiya kai monitan aji monita aji an naɗa shi sai wani ya sake cewa shi monita ne wallahi sai sun yi fada walillahi al-mathalul a'la da tunda kuma a nan karan kanku kun san cewa aibu ne shugaba guda biyu yanzu duba duk yawan mu a Najeriya kun a ce a ƙasar ta yi yawa ya za a ce mutum ɗaya ne zai mulke ta haba da Allah jama'a ta yi yawa ƙasar nan ya kamata a rarraba wasu yan kudu shugaban su yan arewa shugaban su yan tsakiya shugaban su jemagu shugaban su yan sama a'a a hakan da daɗi ba daɗi a tukwikwin za a ce dole mutum ɗaya za a zaɓa shi ne shugaba to sai an ta ja maka aya da hadisi akan Allah shine mahalicin komai tasa ce duniyar gaba daya ba bukata hankali ma ya kamata ya tabbatar da cewa Allah walam ya kullahu sharikun fil mulk ba shi da shariki shine almaliku wahdahu li kulli shay'in fi hadha alwujudi mamallakin komai a cikin wannan ƙasa gaba ɗaya wa khalaqa kulla shay'in kuma Allah shi halicci komai komai shine kulle shay duk abin da ka sani ba wani abun da baya karkashin sun Allahi alladhi atqana kulla shai komai nasa ne tabaraka wa ta'ala ya halitta da mulki da isa alladhi khalaqa kulla shay'in fi hadha alwujud khalqan mutqinan hakiman badi'an fi hayati ƙwarewa a cikin halittar Allah ya halicci abubuwa da gwanancewa a cikinsu ya halicci dan adam fa ahsana khalqahu fa sawwarahu fa ahsana suwarahu ya suranta dan adam ya kyautata halittar dan adam duba doki ya halicce shi ya masa jiki mai kyau duba kaza duba kaza komai da ka sani a irin yadda yake Allah ya kyautata masa halittarsa kuma ya ajiye shi a zamaninsa da ya dace da shi kowane abu Allah ya halicce shi sai sa mai zamanin sai ya cire yanzu kai kana da zamanin ka zamanin ka yana karewa za a girbe ka yanda ka san dawa in zamanin ta ya kare me ake mata girbewa to mu ma akwai mai girbe mu shine mala'ikan mutuwa duk wanda ka gan sha'aran ma yana zagayawa zamanin su yake ci da lokacin ya kare yanda ka san masarar gonanka wata biyu take da kwana goma ko wata uku take yi zamanin ta ya kare to kai ma an baka zamaninka ka ashirin ne ko talatin ko arba'in ko hamsin ko saba'in ko casa'in ko ɗari yanda Allah ya ga dama ya baka zamaninka da haka dai Allah ya halitta sai ajiye abu a zamaninsa sannan abubuwa ma na duniya da kuke gani kar ku ɗauka ku kaɗai ake kashewa yanzu ina mashin mashin gto yana ina an girbe shi ina mashin suzuki da muna yara a garin nan in mutum ya siyo sabon suzuki ina iya tuna Allah jikan alaji cukur alaji cukur na alaji bose funawo muna yara a iya tunani na a garin nan shi na taba gani da sabon suzuki kallo muke zuwa muna kallo da tijo na haka zai ɗauko shi daga unguwar akwai yana murɗa shi ya zo nan kasuwa ya je ya koma Allahu akbar suna ina ba sa nan ina fijo sabuwar fijo shi ma ba zan manta ba alhaji ba sai wa Allah ya masa rahama ina iya tunowa lokacin da ya ce sabuwar fijo a garin nan wallahi kallo muke zuwa mana fijo dai da ka sani babu ita kallo muke yi yanzu tana ina ta zama tsohuwar yayi an girbe ta ina shadda kaza ina keke kaza irin spili keke farin keke ba akwai spili farin keke ba idan mutum ya siyo ya siyo farin keke spili yake hawa ina yake an girbe shi ina keke cofa an yayinta an gama ina hatta jiragen sama da kuke gani da za a nuna muku hoton jiragen sama shekaru hamsin da suka wuce wallah ba ku so kara ganin su ba duk an girbe su an gama kenan kowane abu da ka sani a rayuwa yana da lokacinsa ba hula ce kaza yadi ne iri kaza takalmi ne iri kaza duba da lokacin da ake waya wata katuwar nokiya mai fasa aljihu aka yi rafkekiya mai abin daddanawa bal bal bal bal haka wanda ya saye ta wai har rikewa yake yana abana ya sayi waya yanzu wannan babu ita tana ina kamfanin ma da yake yi yana ina ya gama aiki ya daina yi molinta ya daina aiki an girbe shi to da za ka ta buga misalai akan abubuwa na rayuwa da kake gani suna zuwa su kare in mota ce ana yayinta a gama idan waya ne ana yayinta a gama in kyamara ne ana yayinta a gama idan kaza ne ana da kyamara da ake ɗaukan hoto wallahi malam rushe shi ya ce ta kusan babur katuwa saboda tunanin a daɗin bayi da faɗi sai ake ta ragewa katuwa idan ka ganta kaya guda an gane to sai ake ragewa ake ta ragewa ake ta har yanzu aka zo aka dawo da kaga ga waya na wai ita ce kyamara. kuma tana yin abin da sama da wacce take yi ina kaset ɗin rediyo kaset mai zare kaset na mutum sai je su yi ta sayan kaset ya kunna ka danna da. tar ta ci kaset ka gyara ka gyara kana mumurda kaset yanzu ina ba a yi saboda lokacin ya riga ya wuce to haka rayuwa take komai wucewa yake yi ka sani kai ma kai din zamanin ka zai wuce za ka mutu za a kai ka makabartar tarihi to tun da ka san za ka mutu wancan bai dawwama ba abin da bayi da rai ma bai dawama ba shi da ma ba wani abu yake na zunubi ko laifi ba bai dawama ba kai ce ka dawama kai baka tunani tun fa kana cikin digon manifa a cikin cikin mahaifiyarka ita bata san da kai ba babanka bai san da kai ba duniya bata san da kai ba har zuwa wani lokaci aka fara bincikowa aka gano ka aka yi ta renanka ka ɗebi wasu watanni har ka girma aka nemi ka fito ka zama matsala ka fito duniya aka yi ta renanka baka san komai ba ka ci ka sha kana girma kana girma har aka baka freedom aka yaye ka da kana shan nono yanzu aka fara dura maka koko kuma dole ka karba in baka karba ba ka san yadda za ka yi duk kai baka ganewa daga nan ana baka ma a hannu aka ce kai ka cire hannunka sai a baka abinci mai zafi ka ce mama zafi ka ce hura shi da kanka ka hura dan gidanku da kuwa fa sai an murza maka a sa ma a baki ka kici a tura maka a sa maka madara ka tofar a ce baba sha sha baba sha <laughs> yanzu fa kar kar ma ka sha wani zai zo shanye wallahi ka zo ka girma har kai ma ka zama family man kai gashi kai furfura kai girma har ka fara gajiya har ka fara tara yaya duka baka da hankali ina babanka ya mutu ina baban babanka ya mutu ina tsohuwarka ka binne ta ina maman mamanka ta mutu ina kakanka ya mutu ina malaminka ya mutu ina waye ya mutu kai ba za ka mutu ba ne wallahi kai ma za ka mutu duniya malam wa'azi ne ko ba aya ba hadisi da ka Allah shi halicci komai ya sa masa zamaninsa kuma wa fi makanihi ya masa wurin zaman da ya dace wa wazifatihi da kuma aikinsa abin mamaki Allah ya halittu da yawa a duniya amma kowa ya ajiye shi inda ya dace yanzu kun gan mu nan ga mu a garin nan muna rayuwa comfortably muna jin daɗi wallahi da zaka ɗauko bature daga ingila ka ajiye shi a garin nan to gwanda kai ta mai bulala ɗari ɗari kullum ka bashi a ingilarsa shi fa masa alheri da ka kawo shi wannan ƙauyen namu Allah sa masa albarka ka ajiye bature a garin nan ka ce wai nan zai zauna tabbi aji zai kamar wata jihar jahannama ka jefa shi gwanda ka mai da shi kasar su kai ta mai tsumagu ɗari kullum ya shan ita ya fi masa alheri yanzu wani a yanzu haka yana rayuwa ne a ƙasa mai ƙanƙara kuma mutum ne irin ka da bakinsa da hancin ka da idansa da naka duk iri ɗaya amma abin mamaki fi makanihi ya ajiye shi wurin da ya dace da shi shi ƙasarsa kankara ake koyaushe idan ya kwana ya wayi gari zai fita aiki sai mota ta gwamnati ta zo gireda ta share kankara a jikin kwalta ta turar da ita gefe sannan motoci su zo su yi ta wucewa da hita yake kwana kai ko yanzu nan iskan garin kuma hita ce dan bala'i <laughs> sai dai ka kwabe zikitar kana jiran iska ta ubangiji shi kuwa yana cikin ɗaki a cikin bargo a lullube sanyi sai ya kunna hita kai kuwa nan ka buɗe windo ka buɗe kaza ji kake kamar ka hau sama janna ka shawo iska ka dawo fi makanihi wurin da idaci idan ka ɗauko wannan ɗan ƙanƙarar ka kawo shi nan ina tabbatar ma duk inda ya sati ɗaya mutuwa zai haka in ka ɗauke ni ni yanzu da nake maka surutun nan ka kai ni ƙasar ƙanƙara nan ka zubar da ni sati ɗaya to sai dai ka ji ana Allah ji kansa zarhama ba lalle na iya rayuwa a wurin ba wannan shine fi makanihi kowa Allah ya ajiye shi a wurin da ya dace kaga balaraban saudiya sai aka ajiye shi a saudiya ga duwatsu ga zafin rana amma ga man fetur ga kuɗi ga ac ga air condition ga ruwan zamzam ga sanyi ga mota mai kyau da abinci mai kyau shinkafa su ba irin taka ba da shi kana da ƙasar noma su ba sa noma amma sun fi ka cin shinkafa mai kyau suna da kafi su shanu kafi su dabbobi amma sun fi ka shan madara mai kyau fi makani kowa haka Allah ya je sai dai ka biya kudin umra ka je ka dan ci na sati biyu ka ciwo albarka ka dawo ka dawo ka yi dan yi jajawur sati ɗaya ka koma bakin ka yanda kake kowa da inda Allah ya ajiye shi yanzu in ka ɗauko ɗan kudu ka kawo shi nan sai ga zai iya rayuwa ba yanzu aka ɗauke ka aka kai ka Lagos aka jefar da kai sai ka ce kai ba zan iya ba Lagos ina gari ya yawa mutane sun yawa cinkoso wani kuma an kawo shi garin kan gani zai kamar kamar mutuwa aka yi gani zai ba kowa ka duba di yawan mutum nan kamar ya juju ma juju amma wallahi wani an kawo shi gani zai yi kamar ba kowa garin fi makanihi kowa da inda Allah ya ajiye shi wazifa ce aikinsa kowa da aikinsa yanzu ga mu anan cinkus kowa da abin da yake kuma kowa da aikin da yake sha'awa wani manomi wani malamin makaranta wani dan kasuwa wani mai aikin karfi wani mai kaza wani mai rubutu wani mai taɓe-taɓe wani mai sace-sace wani mai <laughs> kowa dai da ayyukan da yake da kwarai da na banza Allah raba mu da aikin banza wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira dama Allah ce inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar ma'ana abin da ake nufi maqaddarahu taqdira ya kaddarta shi ya iyakanta shi wato iyakantawa abin da ake nufi bayanu ne limastamala alaihi hadal khalq min ihsanin wa itqan ma'ana Allah bayan yayi halittan ya kyautata halittan shine qaddarahu taqdira yayi itqaninsa shi ubangiji ba wai kawai samar da mutum min al'adami ba ya samar da mutum daga babu ba a bayan ya samar da shi daga babu sai kuma da ya yi kyautata halittarsa sun allahi ladi atkana kulla shai Shi ne fassara faƙaddara wuta ƙadira mana ya kyautata halittarsa kyautatawa ya iyakance shi iya tsawonsa iya faɗinsa iya girmansa kuma ya masa sura mai kyau wannan aikin Allah ne tabaraka wa ta'ala amma duk da haka wasu sai suka riki wani abun bauta ba shi ba abin da na faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuɓin harshe ina neman afuwar Allah tabaraka wa ta'ala yau shine darasinmu na farko a cikin wannan tafsiri na alkur'ani a wannan sura suratul furqan saboda ba mu fara da wuri ba kuma da ɗan shirye-shirye da aka yi ta yi za mu dakata in ya insha Allah ta'ala wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزه الدين يا رب العالمين ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين الله كسام فارو أن أزمي الساعة الله كبامو الخيرين لكي تشمونا وتا كربا kishiyar دكا كيشير الخير cikin wannan وتا Allah kai mana arzikin lafiya da zamu bauta maka ka raba mu da tashin hankali da damuwa Allah ka bamu abin da mu ci ka bamu abin da mu sha ka bamu karfin imanin da zamu yi ibada gare ka ya Allah waɗanda kai alƙawari za ka yafewa a cikin wannan wata ka samu a cikinsu ya Allah waɗanda suke masu hasara a wannan wata Allah karka samu a cikinsu Allah in mun yi azumin ka karɓi azumin idan mun yi sallah ka karɓi sallar idan mun yi zikiri ka karɓi zikiri in mun yi karatu ka karɓi karatun ka ji kan iyayenmu ka ji kan magabatanmu kuma ka sa aljanna ce makomarmu Allah ka yafe mana Allah ka rangwanta mana Allah ka inganta mana rayuwa Allah ka sa aljanna ce makomarmu Allah ka sa mu cika da imani insha Allah ranar asabar za mu fara karatunmu na darussan mata a wannan masallaci masjidar ansar kamar yadda aka saba karfe 9 zuwa karfe 11 na rana rana asabar insha Allah muna fatan a sanar da iyali da 'ya'ya duka mata kuma Allah ya sa muna da nisan kwana da numfashi da za mu kai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu